tara ga watan afrilu na shekara 2018 za mu kawo muku irin wainar da aka toya a fagen league league na nahiyoyin turai na kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar ingila a kasar ingila a ranar asabar a fafata gasar premier league mako na 33 na kungiyar kwallon kafa ta everton suka tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta liverpool stoke city kuwa ta sha kashi a hannun tottenham ne da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta leicester city ba ta da daɗi ba a hannun newcastle united da kwallo biyu da daya watford ita ma ba ta da daɗi ba a hannun bolle da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta bournemouth kuwa ta tashi can jaras biyu da biyu ta da crystal palace brighton and hove albion ko sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da huddersfield vista west bromwich ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin ta da swansea city manchester city ta sha kashi a hannun takwaranta manchester united da kwallo uku da biyu a ranar lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta doke southampton da kwallo uku da biyu chelsea ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin ta da west ham idan muka lega la liga na kasar spain kuwa mako na 31 a ranar asabar ta gabata kungiyar kwallon kafa ta alaves ta samu nasara kan getafe da kwallo biyu biyu da neman celta vigo kuwa ta lallasa sabiya ne da kwallaye hudu da neman. kungiyar kwallon kafa ta real batis ta samu nasara kan eba da kwallo biyu da nema kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa ta lallasa leganes ne da kwallo uku da daya a ranar lahadi levante ta samu nasara kan las palma da kwallo biyu da daya real madrid kuwa sun tashi canjaras ɗaya da daya da atlantico madrid sai real sosai da wani ta lallasa jeruna da kwallo biyar da nema kungiyar kwallon kafa ta valencia kuwa ta samu nasara kan espanyol ne da kwallo daya mai ban haushi a yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real ta Villarreal da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao da misalin karfe 8 idan muka leƙa Jamus Bundesliga wasan mako na 29 a ranar Asabar da ta gabata FC Osborg kuwa sun sha kashi a hannun bayan wani da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach wanda ta samu nasara kan hata balin da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta Freiburg kuwa ta sha kashi a hannun Osborg da kwallo biyu da nema Pauline sun tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da Mayans 05 sai Hannover 96 ta samu nasara kan Schalke 04 da kwallo 3 da 2. Kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund a ranar Lahadi ta samu nasara kan Stuttgart kwallo 2 3 da nema. Sai kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt wanda suka tashi ɗaya da ɗaya da Hoffenheim. A yau RB Leipzig za ta karɓi bakuncin Bayer Leverkusen. A Ligue 1 na kasar Faransa mako na 33 a ranar Asabar Monaco ta samu nasara kan Nantes da kwallo 2 da 1. Toulouse a gida ta sha kashi hannun Dijon da kwallo ɗaya mai ban haushi sai an ga wanda ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da ƙungiyar kwallon kafa ta Strasbourg Gerondis kuwa ta tashi biyu da ɗaya ne inda ta doke Lille da kwallo biyu da ɗaya. Emirs ta samu nasara kan Con da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Guicam wanda suka doke kungiyar kwallon kafa ta Tolis da kwallo hudu da nema. A ranar Lahadi Kwanen ta tashi ɗaya da ɗaya da Rennes sai kungiyar kwallon kafa ta Mens ta sha kashi a hannun Lyon da kwallo biyar da nema Marcel sun sulhunta babu ci tsakaninsu da Montpellier. Idan muka tarawa dawo tarayyar nigeria a Nigerian Professional Football League na shekara 2017 zuwa 2018 mako na sha shida a jiya lahadi yobe star sun tashi kuma sun doki kungiyar kwallon kafa ta gora da kwallo daya mai ban haushi ne ja tornadoes a gida ta samu nazara akan inagora rangers efan ubako ta doke sunshine da kwallo uku da ɗaya wiki tuwares a gida sun yi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kano filas yobe star ta samu nasara akan el karami da kwallo daya mai ban haushi hatlan ko sun sulhunta babu ci tsakaninsu da abia warriors katsina united ta samu nasara akan rivers da kwallo biyu da daya an daga wasannin tsakanin kwara united da plateau united da tsakanin akwa united da plateau united da wasan da kwara za su yi da eyimba da kuma wanda mountain of fire america na nasarawa za su yi da su yi da nasarawa sakamakon kungiyoyi daga cikinsu sun buga gasan cin kofin zakarun nahiyar afirka cup confederation da muka leka filin siye da sayarwa kuwa kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana harin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united fellaini na shekara 30 da haihuwa wanda yanzu haka monaco da psg suka nuna sha'awar kansu ganin dan wasan zai karkare kontrakinsa a karshen kakan wasan wadda kungiyar kwallon kafa ta bayan mini kungiyar kwallon kafa ta baya minis ta ce za ta sabunta kwantiragin yan wasan ta frank reveri mai shekaru 35 da ayan ruben na shekara 34 da haifuwa wanda kwantirakin su suma zai kare manchester united manchester united tana duba yiwuwan ba da yan wasanninta guda biyu paul pogba da anthony marshall wanda dukansu yan kasan faransa ne wa kungiyar kwallon kafa ta psd dan dauko dan wasan psd nema kungiyar kwallon kafa ta PSG kuwa tana sha'awar ganin ta dauko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Mohamed Salah dan shekara 25 da haihuwa da ya dawo kungiyar da taka leda. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.